Babban Controller General na hukumar kwastan kanar Hamid Ali Murabus shine ya sanar da hakan ga 'yan jaridu a birnin Lagos wanda ya bayyana cewa wannan kamo da hukumar ta kwastan ta yi shine na uku a ƙasa da watanni tara kacal kamar dai yadda ya ƙarin haske. So if you add 600 plus 300 plus 200 that's 1,100 pieces of pump action rifles that were brought in. Ya ce kamar da kuka sani a can baya mun kama wasu bindigogi Manya manya 661 da kuma ɗari da arba'in kuma wannan kwantena mai tsawon kafa ashirin mun kama shi ne a ranar bakwai ga watan satumba a lokacin da ake gudanar da bincike game da kayayyakin da ya ɗauko, inda aka nuna cewa kayayyaki ne da ke da nasaba da ababen wanke hannu na ban daki da sauran kayayyakin famfo yanzu aka ma dai wani jami'i da ya taimaka wajen fitar da kayan yana hannu kuma ana gudanar da bincike kanan hamid ali murabus ya yi bayanin cewa a sa hukumar kwastam za ta yi iya iyawanta wajen gano masu ruwa da tsaki wajen shigo da makamai cikin najeriya domin ɗaukan matakan da suka dace na shari'a a kansu to koya masana harkokin tsaro ke ganin wannan kamu na makamai da hukumar ta kwastam ɗin take yi tambayar kenan da nawa kanal aminu isa kwantagora murabus abin da ya nuna cewa akwai sauran rina a kafa ya nuna cewa wannan sana'ar yi yanzu gani dai da aka sa ido ake kama wayanda ke shigo da su eh muna dai fatan mummunan sana'a saboda mutane su farga. su ma dai 'yan najeriya ba a basu baya ba wajen yabawa da matakan da hukumar ta kwastan ɗin ke ɗauka wajen dakile ayyukan su mogal musamman ma dai ta makamai kamar da wannan malami ya shaida mani. a gaskiya mun ji daɗi kuma muna farin ciki akan wannan abu da ya faru da ita allah ya sa hukumar kwastan ta kokari ƙoƙari ta samu damar kama wa'annan makamai saboda gaskiya suna ƙoƙari ya cancanci a yaba musu akan wa'annan bincike da suke suke yi na kwakwaf da ganin cewa sai sun san abin da aka shigo da shi. Hukumar ta kwastan da ta bayyana cewa tana ci gaba da gudanar da bincike domin gane ainihin wa'anda suka shigo da wayannan makamai. Hairar da na yi da shi a can baya dai kontrola mai kula da tashar ruwan tinka Alhaji Bashir Yusuf ya bayyana kokarin da hukumar take yi na dakile ayyukan sumoga musamman ma dai shigo da makamai ta tashar jiragen ruwan na tinka. Kowa ya san yadda harkan tsaro take a ƙasar nan da abubuwan da ke ciki. ciki dole mu kula kwaran gaske don mu ga cewa an hana shigowa da waɗannan duk wanda ya shigo da su ba bisa ka'ida ba to tilas ne mu hana shi mu yi ƙoƙarin gano shi an zo da su dai don a cuci ƙasa kuma Allah ya taimaka muka kama mu kwastom muka kama ba wani ya kama ya kawo mana ba. Babin ya Amurka daga Lagos.